yanzu dare ne na talata tara ga watan sha'ban hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da shekatan jun shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fiƙahiyyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba malin yana kan bayyana mana alamomi ne da in sun tabbata ga duk mutumin da Allah madaukin sarki yawa cikawa aka same shi dan farar ɗaya daga cikin waɗannan alamomi to ana kyautata mai zato cewa ya yi kyakkyawan cikawa daga ciki Malam yace, ce sana'un nasi alal mayyit yaban da mutane za su riƙa yi ma mamaci yaban arziki da za su riƙa cewa wane mutumin kirki ne wane mai addini ne wane mai mutunci ne wane mai kirki ne mai zumunci mai kaza mai kaza mai kaza to duk wanda Allah maɗaukin sarki ya macikawa a haka mutanen arziki suka zauna suka shashi da yabo to ana sa ran ya samu kyakkyawan cikawa To bayan da Mala ya gabatar mana da bayanai da ke tabbatar da cewa mutanen kirki suke yaban kirki ga ‘yan uwansu mutanen kirki, sakamakon sinadarin da Allah maɗaukin sarki ke sawa a cikin zuciyar mai imani na ƙaunan ɗan uwan shi sai ya zama wani mumini ne yana da wannan sinadarin a zuciyar shi tukwicin imani da aiki na ƙwarai da yake da. To shi ma wane mumini haka yake. to duk inda suka haɗu sai magana ɗisinsu sai suka haɗe mun gane wannan da kyau ko ba tare da sun san juna ba ba tare da sun taba mu'amalantar juna ba ba tare da wata hudda kowace iri ta kusa ko ta nesa ta haɗa su ba sai zuciyan sai su ji cewa suna son junansu shi ko munafiki ne wanda har kullum shi matsalan shi mutanen kirki matsalan munafiki mumini matsalan munafiki wane ne daga cikin bayan Allah na kwarai ke da mutunci ke da kima, ke da daraja a cikin al'umma to shi kuma wannan ne zai ƙoƙarin sai ya taɗe wa ƙafa sai ya ci mutuncin shi sai ya ɓata shi sai ya nuna ma al'umma kai ku zo kun ga wane to ba nagari ba ne ba taɓa mutumin banza a duniya irin shi ba amma fa shi wannan nagarin a wajen Allah babban mutum ne mutumin kirki ne a wajen masu imani ‘yan uwan shi mai nagarta ne cikin nagartattun bayi to bayan da mala ya gama mana waɗannan bayanai sai ya cike da wasu bayanan waɗanda ba su ɗaramma waɗancan mahimmanci ba da cewa zakara bunul qayyim latifatun ajiba haƙiƙa ibnul qayyim ya kawo wani bayani mai matukan ban sha'awa da ban ƙayi al'amari mai ban mamaki da ɗaukan hankali, min laƙa'ifil ƙulob daga cikin ababen da zuciyar bawa ke ɗarsasuwa da ɗamfaruwa da shi sai kuma ya ba da sha'awa ya ba da ƙayi. Lau da khala mu'minun majalisar la ya arifu fihi ahadun, Mala ya ce, Barka ga, da a ce mumini zai zo ya shiga wani majalisin da shi bai san kowa a wannan majalisi ba. tarahu ya hinnu ila ahadil julus za ka ga yana son ya ɗamfaru ya karkato zuwa ga daga cikin waɗanda ya samu a wannan wajen fayuqarribu minhu sai ga yana ƙoƙarin matsan shi da zama kusa da shi da jawowa zuwa gare shi wa ya ila jiwarihi sai kaga ya zauna a kusa da shi haka za yu haddaka mala yace haka abin yake faruwa a ko ina ne kasuwa ne tashan mota ce makaranta ne wata magama ne ko wata mahaɗa ne da suke haɗa al'umma a wajen za a ga mutumin da baka taɓa jin labarin shi ba mutumin da baka san shi ba ba ka da ma ɗoriyan shi a ko'ina sai ka ga duk sanda kuka haɗu sai ga kana karkatuwa zuwa gare shi kana son tattaunawa da shi kana son gudanar da mu'amala tare da shi jama'a mun gano wannan da kyau ku wannan shine misalin abin da ke cikin zuciya na imani da aiki na kwarai to sai Allah ya sanya alwuddu so shine wannan magana ɗisin da yake haɗa bayi da zukatansu ya haɗo to sai kuma gangan jikin sai zumuncin haɗuwa ya game su gam ina fatan mun gano wannan da kyau irin wannan magana ɗisin ne Allah ke sawa a cikin zukatan kafirai irin wannan magana ɗisin ne Allah ke sawa a cikin zukatan munafukai sai ga munafiki bai iya zama tare da mumini munafiki bai iya mu'amala tare da mumini duk inda mumine suke munafiki zai ƙoƙarin nisantan su si nasu wajen shi ma ya nashi wajen amma yana zuwa can gaba sai ya haɗa ɗan uwan shi munafiki sai ga sun haɗe sun yi gam zumunci gam da gama tsakaninsu amma ‘yan uwanshi muminai sai ga baya son su, ne ya sa saboda shi ya ɗabi'antu da ɗabi'a ta nifaƙa su kuma sun ɗabi'antu da ɗabi'a na imani, sai ga mumini yana mu'amalantar ɗan shi mumini ne. Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Malam ya ce, Tuƙabilu ahan ta lahu, za ka ga wani lokaci ka haɗu da wani mutum a kan hanya, sai ka ji kana ce mashi, aina ra'aituka a'a wane aina ko na taba ganin ka ka anni a'rifuka qabla zalika ni ko ba na san ka ba kafin nan kai akwai inda muka taba haduwa anya ko ba amina bane anya ko ba a waje kaza bane sai ce ka ko ni ban taba zuwa wannan garin ba sai ce a'a wallahi kamaci jama'a mun gano wannan da kyau ko idan kai munafiki ne to haka za ga kana ma dan uwanka munafiki haka in kai kafiri ne ko azzalimi ne ko ɗan bid'a ne haka za ga kana ma ɗan uwanka haka in kai mumini ne in kai salihi ne daga cikin nagartattun bayi haka Allah maɗaukin sarki zai bibi duk sai hada zukatanku sai ku ji kuna so kuna kaunan junanku ko da ba ku taba haduwa da juna ba wata jidu hunaka ribatun ribatu arwahin mala yace nan ne sai ka ga haɗuwa da gwamuwa irin na rai cin da al'arwahu junudun mujannada to in ran ya riga ya gamsi ya aminti ya ɗamfarar ɗan uwan shi sai ga haɗuwa ta tabbata Wari ribatu qulubin sai ga zuciya kuma ta haɗu ta gami gam da ‘yar uwanta thumma tajidu wahidan dona an tukallimahu aw tasmi'ahu aw yu'amiluka annaka lasta mustarihan li hadha ar-rajulu Mala ya ce, Sun mata jidu wahidan, kana nan kuma kana tafe sai kaga ka haɗu da wani mutum, duna an tukallimuhu, kai baka taɓa magana da shi ba, wala tasma'ahu kuma baka taɓa jin magana daga wajen shi ba, a miluka kuma bai taɓa wani mu'amalantanka na zamantakewa ko na magana ko na kuɗi ko na koma menene ba abin da ya taɓa haɗa ku. sai ce ana lastu mustarihun li hadhar rajul kaga wani wallahi bana natsuwa da shi bana gamsuwa da shi da'ahu kai ina ganin mu bar wajen nan rabu da shi rabu da shi fa in dakhala al majlisa in ya shigo waje ya hinnul mu'minu ilal mu'min za ga mumini na faruwa da ɗan uwan shi mumini ne walau da khala munafikun da munafiki zai shigo waje kuwa lajalasa ila jiwari munafikin za ga ya nemo ɗan uwan shi munafiki ko ina yake nan za gan su tare nan za ga suna mu'amalantar juna nan za ka ga kus us irin nasu jama'a mun gano wannan da kyau ko nan dama Allah madaukin sarki ya gaya maka munafiki bai hutu bai gajiya da magana kullum cikin zance yake idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un kullum bai gajiya in ya haɗu da kai akwai ‘yan dabarbaro akwai ‘yan hikimomi da bayanai wanda zai tsibe maka in ya haɗu da dangi kuma akwai hikimomi da dabarbaro da bayanai waɗanda zai tsibe masu in kuma yana shi kaɗai zuciyan ba ta hutu don kullum ƙoƙari yake anya ba a gano ni ba anya ko ba a ɗago ni ba to menene kuma zan shirya don in faɗi don in samu in silale don in zame ina fatan mun gano wannan da kyau kullum munafiki bai da hutu jama'a mun gano wannan da kyau ko shi yasa Allah madaukakin sarki ce ya hasabuna kullu sayhatin alaihim ɗauka suke duk wani ɗan dirim da suka ji to da su ake yi sai Allah ce humul adu kaga waɗannan su ne cikakkun makiya qatalahumullahu humullahu anna yufakun Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu hazihi arwah mala yace kaga waɗannan rayukan bayi kenan al'arwahu junudun mujannada annabi ya ce kun rayuka rundunoni ne bataliyoyi ne iri-iri waɗanda suka sha bamban da juna fama ta'arafa min talafa duk sanda kaga wani ka aminta da shi sai ga kun mi gam sakamakon haɗuwan zuciya sakamakon haɗuwan ɗabi'a sakamakon imani da aiki na ƙwarai wa mata na kara min talafa in kuwa aka samu matsala yanzu da za mu ta tafiya mu nan a matsayin mumine muke duka to duk inda muke za mu riga ƙaunan juna muna begen juna muna da aminci da juna inda ɗaya daga cikinmu zai ɗabi'anti da ɗabi'a ta munafinci put zai bar mu ina fatan mun gano wannan da kyau don zaman ba zai taɓa yiwuwa a tare ba ina fatan mun gane wannan da kyau dole ne ya ne ya nemo ƴan uwan shi duk inda suke yanzu ran ba ɗaya bane ran mumine suna tare waje ɗaya munafiki ba zai iya zama tare da su ba dole ya nemi inda zai je ya samu ya shakata ina fatan mun gane wannan da kyau to haka ɗabi'ar madina take duk munafiki in ya shige ta zai ji kunci ba daɗi zai ji tsanani duk da daɗi da annashuwa da ƙanshin garin shi zai ji garin babu daɗi yana barin garin sai ya ji ran shi ya natsu shi yasa tana zame masa kaman gizagizi ne kaman ana hura giragizi yana jin ya shiga garin zai ji dole sai ya fita to shine duk mutanen banza sai madina ta tsince su sai ta watsi da su to haka tafiyan mumine take duk lokacin da tafiya ya tafiya duk waɗanda suka saba ma ƙa'idan tauhidi suka saba ma ƙa'idan imani da aiki na ƙwarai suka shigo da tarkace da abubuwan da ya saba ma tafiyan musulunci sai Allah madaukin sarki ya tsince wa mumine su sai ya watsi da su a bayan gari ina fatan mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace malam ce, lima ya al ajsad don menene annabi lam ya ƙul al'ajisad bai ce jiki ba sai ce al'arwahu bai ce jiki ba sai ce rai sai ce innan ladina amanu wa amilus salihat sai ya ji alalahumar rahman wudda Allah maɗaukin sarki ce kaga waɗannan da suka yi imani kuma suka aikata aiki na ƙwarai Allah maɗaukin sarki yana sanya musu magana ɗisin soyen son junansu a cikin zukatansu. Mala ya ce, Najidin ladiyu dafi wa anil mu’ummini mu'minon, Mala ya ce, Muna samun wanda yake tsayewa irin ta daka, ba dare ba rana yana faɗi tashi, duk in yaga ga an daren mikiya ga wani mumini yana ƙoƙarin difa'i, yana ƙoƙarin kariya yana ƙoƙarin bayani da ƙarin haske da zai kare daraja da mutuncin mumini kaga wannan mutum to mumini ne mun gano wannan da kyau zuciyan shi ɗaci take yi zuciyar shi tana tafarfasa tana zafi baya jin kwanciyar hankali muddin aka taba dan uwan shi mumini har sai bayani ya gamsar amma daga ran da aka zauna ana zagin mumini ana gulman mumini ana annamimanci ana habaici ana kaza ka ji dukiyar zuciyanka na daɗi kana jin kwanciyar hankali da natsuwa ka aminta to kai munafiki ne jama'a mun gano wannan da kyau ku ga yanzu an baka ma'aunin auna ka ko kishiyan shi a hannunka babu wanda yake tsayuwa wajen kare daraja da mutuncin mumini sai mumini dan uwan shi babu wanda yake tsayuwa wajen cin mutuncin mumini sai munafiki jama'a mun gano wannan da kyau ku shi yasa idan ka zauna a dandali sai aka hura wutan zagi batanci cin mutunci ga mumini sai kuma ka ji wannan wajen yi maka ka ƙara miƙe ƙafafu to ka tabbatar kai ɗan uwan ɗayan ne ina fatan mun gano wannan da kyau kai ma munafiki ne ana farawa sai ka ce malam tsaya ba ma son kaza wannan ba daidai bane wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne shi yasa lokacin da abu ayyub ansari ya shigo gidan shi matan shi ce ka ji maganganun da ake yadawa a gari sai da dakatar da ita cewa ke zaki yi abin da ake yadawa ta ce a'a yace maganan banza kar wanda ya ƙara kawo mana irin waɗannan maganganun kaza kaza kaza kaza nan da nan yayi jawabi ce haka Allah maɗaukin sarki ya saukar da a yana yaban shi mun gano wannan da kyau ko walaula is sami'tumuhu ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين ne kaɗai in yaji ana ɓatanci ga ɗan uwanshi shi mumini zai makan shi zaton alheri kuma zai karya ta wancan maganar banzan da ake faɗi mumini ne kaɗai amma kafiri mushiriki munafiki ɗan bida'a ba zai taɓa ba mumini ɗan uwanshi uzuri ba ba zai taɓa kare shi ba hasali ma daɗi zai ji nutsuwa zai ji gamsuwa zai ji da ire-iren waɗannan abubuwan shi yasa idan ka ga mutum ya karkata zuwa ga wasu mutane ko ka rabu da shi ka bayyance wannan da kyau ko in kai kokarin cewa a wai jawo shi dan kara ganin inuwan gangan jikin shi a wajen ku kana bata mu kanka lokaci ne saboda matsalan zuciyar ce in bai da magana isin naku ko ya zo ba zai jure ba jama'a mun gano wannan da kyau ku don zai ji abin kullum dai babu daɗi al'arwahu jinodun mujannada Wallabi ya shillul harba, amma mutumin da kullum yake ƙoƙarin tada fitina kullum yake ƙoƙarin rura bala'i kullum yake ƙoƙarin hasa watan musiba da tashin hankali da gaba ƙiyayya da sharri da ƙage da ƙarya da yarfe alal ne ga muminai shi dai kullum malam wane bai iya ba malam wane bai kyautata ba yayi kuskure waje kaza ai haka ake bayani a ce kaza yanzu yanzu fa ka lura da kaza kullum aikin shi kenan wannan wa alad du'at kuma kullum bala'in shi akan masu da'awa cin mutunci da ɓatanci ga masu da'awa wal ulama sadiqin da malaman Allah na gaskiya wanda kullun kira suke zuwa ga tafarkin Allah mala ya ce munafiqun wannan munafiki ne khabithun mugun munafiki maridul kalbi wanda zuciyanshi ta ruɓe zuciyanshi sankara ta kamata. bai da lafiyan zuciya zuciyar shi ta riga ta harbo da cutan nan ta munafinci shi yasa bai da mai wanda zai ci mutunci hankalin shi ya kwanta ya ji ya nutsi ya gamsu sai mumini salihin bawa jama'a mun gano wannan da kyau ku Umdur ila huzaifa mala a'a ku kalli huzaifa mana sahibu sirri rasulullah aminu sirrin Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amintaccen nan da annabi ya amince ma wajen sirri da shi ya ƙolu yake cewa lau khalatil ardun minal munafiqin da za a bi Allah maɗaukin sarki ya tsatsame munafikai a bayan ƙasa a ce babu sauran munafiki ko ɗaya a duniya ko dai an kama su an ɓoye su ko kuma duk sun murmutu ko wani lalura na annoba ta zaunar da su a cikin gida las tauhashtum fit turuqat annabi ya ce da kun rika shiga cikin gari kuna kara kai na ku kadai za ga ba kowa a garinku kai kadai za ka zama yadda ka san dabba a daji ina fatan mun gane wannan da kyau Kai kadai za ka zama yanzu misali a ce a kwashe munafukan jihar kaduna gaba ɗaya to mumini in ya shigo unguwansu sai ya awa biyar yana yawo bai haɗu da kowa ba su za ka ji matukuna kai kadai za ka rika tafiya ila ma ka shiga gidanku sai ga kai kadai ne to haka ya ce lasta hashtum da kun rika tafiya ku kadai fit in ji huzaifa sahibu sirri rasulillah wa ma'ana zalika mala ya ce ma'anan wannan annal arda idha nuzifat minal munafiqin ya ce kun ga duniyan nan da za a tsabtace ta daga ƙazantan munafukai na hafu an namshi fi share to za mu kasance muna tafiya a bayan ƙasa malam ya ce wa sha'irat annahu laisa hunaka ahadun gairika, wa sha'irta za ka riƙa jin annahu laisa hunaka ahadun gairika duk hanyar duk garin ba kowa sai kai tasiru wahadaka za ka riƙa tafiya kai kaɗai ba kowa saboda munafukai sun fi yawa ninkin ba ninkin ba ninkin su haza dalilun ala kasratil munafiqina wannan dalili ne ƙarara akan yawan munafukai wa qillatil mu'minina da kuma ƙarancin muminai law khalatil ardu minal munafiqin da duniya ƙasa za ta wofinta babu munafiki ko ɗaya wa halaku a ce duk munafikai sun hallaka lastahashtum fi turiqat da kun zama ku kadai kuke tafiya a bayan ƙasa ba kowa kai kaɗai za ka tsinci kanka shi sa billahil azim jama'a kowa ya makan shi faɗa ka tsaya ka lissafi mai bakinka ke faɗi ka lissafa wani aiki kake yi mai zuciyanka ke ƙudurcewa in ba haka ba za ka yi asarar zuwanka duniya za ka yi nadamar rayuwar da kai baki ɗaya in aka hukunta cewa gobe za ka mutu tsakaninka da Allah kana da wannan ɗabi'an me za ka je gaya ma Allah ƙur'ani cewa innal na fi darakil asfali minan nar su munafikai suna can matakalan ƙarshe ne na wuta kuma ya ce walan ji da lahum nasira ba ka taɓa samun wanda zai taimake su wannan ɗabi'a dole ne ka ɗabi'anci da ita kuma jiyan da mala ya buga misali a zuciyan kawai sai ka ji baka san ɗan uwanka mumini waye ma ba daidai ba waye ma kuskure annabi ya ce mumini yaltamisul ma'abir shi mumini kullun neman ma ɗan uwan shi uzuri yake in ɗan uwan shi ya kaza zai ba shi uzuri ya ƙara neman wani uzuri ya ƙara faroto wani uzurin har sai ya tabbatar ɗan uwan shi ya kubuta daga zargi amma shi ko munafiki yaltamisul uyub kullun neman aibi yake an yi ba daidai ba an yi kuskure ba a kyauta ba ba a yi mutunci ba ba haka ya kamata ba ba haka ya dace ba kullun abin da yake nema kenan waɗannan ɗabi'un da ake gaya mana mu nisance su tsakaninmu da Allah a hadisan annabi suke, ko ba ciki suke ba a cikin alkur'ani yake ko ba ciki yake ba sai gaya ma musulmi sai ga wai yana kyaman wannan abu wallahi ɗabi'a ce ta nufaka ɗabi'a ce na munafinci in annabi ya yanke hukunci ko duk duniya kowa ya saba ma wannan magana zaka yi daita bayan duniya ne to amma munafiki sai ga ya fara nemo to wai ba babu sabanin malamai ba wani malami da ya ce kaza ai a duba kaza ai za a ga kaza sai a kawo magana sai ka ce yanzu wannan maganan tsakaninka da Allah ta kai darajar maganan manzan Allah wannan maganan tsakaninka da Allah ta kai darajar aikin manzan Allah sai kuma ga ya natsu da wancan magana amma bai natsu da na annabi ba kuma wannan ɗabi'a ce ta munafinci Sabon annabi idan aka ce abu ya shafi annabi ko za ga zullo suke zuwa ga wannan abun na annabi wata rana manzon Allah ya tsari a koko sai ya ce ma baiwa barira je ki ɗauki fitsarin nan baiwar Allah ki je ki zubar tana ɗaukowa sai ga ta fito koko ba komi shi kuma ya san da fitsari a ciki ya ce ke ina fitsari yake sai ta ce ya rasulallah ai na shanye annabi ya ce masha Allah je ki wuta ba zai ce ki ba ka ji wannan amma baka kiyaye manzan Allah aka ce in gaje wani ƙato ya tara wani bokiti ya ka sake ka sha to wallahi ka sha kwalara a yi asibiti da kai ba ruwa na. amma na manzan Allah yana da sinadarin shiga aljanna annabi in har ya sha ruwa za ga gogoriyo suke kokari suke sa bakinsu inda manzan Allah ya sa in ba su da lafiya kai koko suke annabi ya masa addu'a su sha ya masa tawaida ya masa kaza amma sanda abdullahi ɗan ubayu dan Salo ya kwanta rashin lafiya ɗan shi ne ya ɗauki koko da ruwa ya kai wa annabi cewa yi man addu'a zan je zan kai wa mahaifi ya sha in ya sha mai yiwa Allah madaukin sarki ya raga mai ya rangwanta mai wannan rashin lafiya da wannan damuwa da yake ciki mai yiwa wannan abin ya zama shine karshen abin da ke cikin shi Allah ya sassauta mai azaban da zai mai dan Allah ya yanke shawara ya ce kona shi zai yanzu ana neman sassauci ne da aka kawo addu'ar manzan Allah yana ansa kamar zai sha sai ce daga yana ka samu wannan sai ce addu'a ce tawaida ce ta manzan Allah na je tofa maka ya mun shi mai albarka ka sha sai watsi da shi ce ba gari ka kawo min fitsarin uwarka in sha ba da na annabi wannan ɗabi'an ta muna bakai ita ke shiga jikin mutane ana cewa annabi wallahi sai ga suna kyama amma ana cewa wa wane sai ga sun natsu wa iza zukirallaha wahadahu ana ambatan Allah shi kadai sai ga kawai zuciyarsu ta tabi sama amma wa idza zukira alladina min dunihi ana kiran wani da ba Allah ba sai ga cikin farin ciki da annashuwa irin wannan abin ne ibn abbas da abdullahi dan umar suka gudanma wasu daga cikin tabi'ai da suka zo tambayansu ala gafarta malam za mu sallah ne za aikin haji ne amma abubakar da umar sun ce mu je mu kirani amma kuma an ce mana manzan Allah ya ce mu je mu tamattu'i mun gano wannan da kyau ko ya ce kai ana gaya maka annabi ya ce kana cewa Abubakar da Umar sun ce ce za a yi ruwan bala'i a garin nan kalla Abubakar da Umar in sun saba maganan annabi ɗaukan maganarsa ake a yar. sai a ɗauki ta manzan Allah ya aike da ita amma yanzu malami ƙoƙari yake a yadda ta annabi a yi amfani da tashi ko na wani malami wannan shine ainun nifaq tsantsan munafinci kuma fa yana rawa da bazar annabi ne in ba manzan Allah shi ya isa ya zama malami shi ya isa ya zama malami ba manzan Allah amma kuma wai yana yaƙan magana da ayyukan manzan Allah wai sai ce wai malam wane ya ce wannan sune shine zancen banza kenan ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa alfaza zai ce zaro kullu qaulin inda qauli muhammadi ka bar maganan kowa inda aka ce ga ta annabi kun ga waɗannan abubuwan tsoron munafinci ake ji ma mutane to duk malamin da ya tsaye cewa tsaya ma Allah kadai duk wani wanda ya zo da wata hayaniya kowa a watsar da ita shine malai yake maka ishara za ga mutane sun ɗau gabaran bala'i a kan shi da musiba iri-iri ina fatan mun gano wannan da kyau to waɗannan mutane kuma a yau su suka fi yawa fa yanzu wannan karatun banda mutum zai yi ne don neman lada ga Allah kadai da neman yardan Allah kadai waye zai iya faɗin wannan maganar wannan maganan da Huzaifatu ibn al-Yaman ya faɗi kaga kai kanka kai mamaki yanzu munafikai sun fi yawa kware da gaske kuma Huzaifa na faɗin wannan maganan fa a zamanin da ne zamanin sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina ƴan sahabbai ƴan kaɗan suka rage amma yake faɗin cewa da za a tsince munafukai, to a yau za a ganga kana tafiya kai kaɗai to ina ga wannan ƙarnin tsakaninku da Allah jama'a dan menene ba za mu kan mu faɗa ba sai ka je ka zauna a dandali sai a ɗauko mutumin kirki wanda kai ka san mutumin kirki ne ana zagi ana cin mutunci kana dariya kana shewa kana buga ƙafa kana jin daɗi wallahi kai munafiki ne duk wanda bai gaya maka wannan ba ya yaudare ka za a zo lokacin da a lahira za a buɗe ma za ka gani ina fatan mun gane wannan da kyau kuma kama kara shine zaka ce rabbir ju'un Allah ka mai da ni duniya la'alli a'malu salihan fi mata rakt. kuma annabi ya ce a ran tashin alkiyama ana bude kiyama za a yi taware munafakai su gefe sai mumine kafire su gefe sai mumine su tsaya annabi ya ce wa fiha munafiquha a cikin tare suke da munafukansu to ba inda za a yi taware sai an je hawa kan siradi ana tafi ana tafi an tafi gaba ɗaya za a hau siradi to shine kowane mumini yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aimanihim to ana zuwa daidai nan sai muna kawai sai su gansu dundum sai sai ku jira mu naktabis min nurikum mu dan diba daga ku." sai ce a'a ƙilar ju'u wara'akum faltamisu nura ku koma can baya ku nemo haske domin shi munabiyu kullun cin banza yake son yayi shi fa ba zai yi aiki ba bai da wata sabiƙa wanda ya takadimin ta alal islam a wani yake jiran yi aikin shi kuma ya hau ya cin manza. sun ɗauka wai wani buhu ne can ya fashe a bayan can za a je a ɗibo suna juyawa na hun bisur sai a sa to zan shi shikenan matsala ya faru waɗancan sun yi aljanna waɗannan kuma sun yi wuta shi sa kai hankali wannan magana da ake gaya maka san ka ake yi ka ake yi ana jima abin da zai je dawo ne shi yasa duk wanda ya zo gabanmu yana son ya zagi mutumin kirki wallahi nan take muke tsaye da shi ba mu son munafinci wannan zandaka ne shi ne ake cewa ba mu jin shawara ba mu da mutunci mun rena kowa mun yi kaza mun yi kaza a'a zuwa ake ana son a bata mana aikin mu zuwa ake ana son a jami asaran ibadan mu mu ɗibi lada mu ba waɗanda muka raina to wallahi ni ko ba zan iya wannan ba don ni kaman wannan na ladana ba zan iya baka ba musamman ina ƙinka domin in na raina kasuwa ko sautu ban mata ba zan zauna ina magananka ana ɗiban azumina da sallana da ayyukan alkhairi ana baka ba a'a in ƙiyayya ta ƙiyayya ko sunanka ba zai bi kan harshe na ba ina fatan mun gano wannan da kyau gara in haƙura da ƙinka da nake in kai mumini ne in yi faɗa da zuciya na in tuba amma ko ba zai yiwu ga mari ga tsinka jaka ba ga laifi ga asarar lada kowa ya kokari ya makan shi faɗa. kana zama tare da mutanen da ke zagin mutanen kirki Kur'ani ya ce fala taqud ma'ahum kakka ƙara zama tare da su hatta ya hudu fi hadisin ghairihi har sai sun canza hira wa in ma naka shaytanu fala taqud ma'ahum in shaɗan ya mantar da kai kar ka sake ka zaunar da su da zikira bayan da ka tuna sai ce me ma'alƙaumin zalimina tare da miyagun mutane amma kalli dandalin mu duk wajen hira yanzu ya rikide ya zama wajen gulma kuma billahil azim fasikan gari karuwan gari mashayan gari barayin gari macutan gari ba fa su ake tattaunawa da tsine masa albarka ba Salahan bayi mutanen kirki limamai masu da'awa waɗannan su ne mutanen banza idan waɗancan mutanen shine malam ya gaya maka wannan magana cewa wannan aikin na munafukai ne shi mumini in ya ji ana taɓa ɗan uwan shi mumini hankalin shi tashi yake yi shiga cikin damuwa da fitina yake yi yana ganin yaya za a yi sai ya kare mutuncin shi annabi ya ce duk wanda aka afka ma mumini dan uwan shi ana cin mutuncin shi ya tsaye tsayewa irin ta daka ya kare to Allah zai nisanta fuskan shi ba shi ba shiga wuta har na tsawon shekara saba'in ya kamata ka ji wannan to Allah munafiki ba zai iya wannan ba ba zai iya ba jama'a munafiki ne fa yace yayi imani da annabi amma annabi ya zo waje kuma ya ci mutuncin manzon Allah mun karanta da ku a cikin hadisin Bukhari da Muslim a cikin karatunmu na littafin Al-Lu'lu'u wal Marjan annabi ya zo ya tsaya zai masu wa'azi sai ce ta Allah gafara ka ba mutane waje ka cutar da mu da ƙura da ɗoyin jakarka annabi fa annabi ya ji zafin wannan magana shi yasa da ya je gidan Sa'ad dan Ubada ya gaya mai ga abin sai ce rabu da shi abun duniya yake nema an sa ran za a naɗa shi mukamin sarkin garin nan ne ana dab da shirye-shiryen naɗi kai kuma ka iso gari sai gaba ɗaya jama'a suka watsi da shi sai suka raja a zuwa gare ka wannan shi ke damu shi ce kaka damu da shi a wannan majalisin sai da aka dambace su muna bukai kullum abin da suke so kenan ai faɗa nan ai rigima nan ai tashi hankali can ai kaza in ana wannan kuma mumine suna shan wahala to shi muna biki ya samu abin da yake so wallahi adim jama'a kowa ya makan shi fada ka tsaya kalli kanka kai fa baligi ne yanzu misali idan wannan malamin ya tabar gaza wallahi ba fayil dina ba a fayil din shi in ni na sa shi ya tabar gaza wallahi a fayil din shi amma kuma za a je a ɗibo wani zunubin gaza a wata bola ta gazu kuma a zuba man daidai da abin da aka zuba mashi amma nashi shi na nan shi yasa in wani ya ja ka yi zira ka yi tun kuɗa ka cikin ɓanna Allah ka raba kanka akwai ranar ƙin dillanci yanzu me amfanin abin da abdullahi ɗan salo ya yi a zamanin annabi me amfanin baɗi barai me amfanin abin da ya yi? wani riba ya samu ka kai ma za ka ƙare kowa ya zauna ya makan shi faɗa? wannan maganan ko akwai tashin hankali a cikinta yanzu da za a ware a ce a cire munafukai a nan jihar kaduna tsakani da allah baka zaton kana cikinsu kalli wannan ɗabi'un da malo yake faɗi ba fa a kai ko'ina wajen waɗannan maganganun ba kenan shi sa idan ya fara maganganun nan muka karanta aka zo kansu fassarawa kawai zan yi ba ƙarin bayani kai kai makanka ƙari don in ƙarin bayani ya yi ƙari don isharar da yake ko kamar ya kama suna yake yi ina fatan mun gano wannan da kyau kalli yadda ya zo kawai yana faɗi akan sana'un nas shi sa yake cewa ba a lura da yaban mutanen banza ko su na mutumin banza ɗabi'an shi zagin mutanen kirki yo kalli kirki irin na manzan Allah a ce za a samu wanda za a zage shi sai wa matan shi kazafi su ci mutuncin shi su nemi kashe shi kirki irin na manzan Allah tun a jahiliya Abu Talib yake mai yabo wa abyadun yustasqal ghamama bi wajhihi thimal yatama ismatul lil aramil yaban shi yake yi sanda aka yi mai wahayi annabi ya kiɗi me ya zo ya samu matan shi khadija ya gaya mata ga abin da yake faru baiwar Allah ‘yar arziki irin albarka, ta ce, Haba Allah ba zai wulaƙanta ka ba, kai ne mai kaza, kai ne mai kaza, abin da ya wahala a gari, kai ke shiga da fita sai ka nemo shi, mata waɗanda aka mutu aka basu da wahala, kai ne gatansu, marayu ka kula da su, kai kaza, kai kaza ya ce, mai wannan ɗabi'an Allah ba zai wulaƙanta shi ba. Da aka je wajen waraka bunin naufalin ya ce, wannan wanda ka haɗu da shi a kogo shi na namusul Ladi ja ila Musa mala'ikan da ke zuwa wajen Musa kenan sai warakata ya ce wayo ina da ina raye wayo ina da ina da ƙarfi ni matashi ne sanda za a fidda kai a wannan garin annabi ya mamaki kirki da mutunci da ɗaukaka da alheri irin nashi a ce wai shi za a fitar a gari irin wannan ya ce awa muhuraji yahu mutanen garin nan za su fitar da ni sai waraka ce ce wallahi ba wanda ya zo da irin abin da ka zo da shi illa udiya sai an yi adawa da shi sai an yi fada da shi sai an ci mutuncin shi sai an mai an mai an mai duk abin da baka zato to ko wallahi abin duk wanda ya zo da irin wancan hajar ta annabi to kuma ya shirya ya kama daga san wannan domin ya ce ba wanda ya zo bi misli ma ita bihi da irin abin da ka zo da shi to kana jin ana cewa fatil an biya sun gaje su ne kan suna da ɗaukaka da buwaya wallahi yadda suka gado ƙauna da soyayya a zukatan masu imani na ƙwarai da za su yi masa a nan haka mutanen banza kai za su yi su kaga ahalus suna yana ƙin ɗan uwanshi ahalus suna ne maka ahalus suna yana ƙulla gadon zare ga ɗan uwanshi ahalus suna ne maka kuna fahimtar wannan da ke ko wallahi ɗabi'a ce ta munafinci mu daina yaudaran kanmu jama'a dan ka ce kai musulmi ne dan ka ce kai alu sunna ba fa baje bace da kawai an ga baje a ce shiga wallahi lahira ce kowa ya makan shi fada kowa ya lura da wannan ɗabi'an wallahi tana da haɗari Allah maɗaukin sarki ya kiyaye bar dai ku ci gaba da jin kwatance sai ya ce wa ƙillatil mu'minina a wancan lokacin saboda ƙarancin muminai law khalatil ardu minal munafikina wa halaku lastawhashtum fit turuqat yace da ku rika tafiya ku kaɗai a kan titi mala yace annifaq kun ga munafinci khabithun mugun abu ne munafinci ƙazamin dauɗa ne haza yahudi mala yace za ga gaba yahudi haza fasikun wani kuma fasiki ne ma'arufun an san shi da haka innamal munafiqu yadkhulu baytaka yukallimuka yanzu in wannan fasiki ne ka san shi mazinaci ne Dan giya ne ɓarawo ne mai kisan kai ne ka san da zaka mu'amalance shi al'amarin shi a fili yake ba yahude kana ganin shi ka yake kirista in ka san shi ka san shi al'amarin shi a fili yake amma mal munafik, shi ko munafiki yi kalli muka, har ka yake bin ka yi magana da kai sai ta kallamu bilisanika kuma in yazo zai magana da harshen ka ne yanzu shi naka ne kuna tare kuma in ya tashi zai magana a bayan idanka zai ari irin takenka ya magana da shi yalbisu zayyika zai sa tufafi irin naka ya ɗage wando ya saki gemu ga ƙur'ani ga magogi ga tafiya irin na salihan bayi. mun gano wannan da kyau ko shine sai yake cewa walub suka zai sa tufafi irin naka Mislama ma qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gwargwadon abin da annabi ya ce rijalun ƙarshen duniya za a samu wasu mutane min jildatina daga cikinmu ƙabilanmu yaranmu ɗaya da su komi namu ɗaya wai ya takallamu na bi alsinatina suna magana da irin harshenmu mu ce musulmi su ce musulmi imani imani sala'antaka salahantaka sunna sunna kaza kaza iri ɗaya amma annabi ya ce ba tare suke da mu ba mun gano wannan da kyau ku ba ka tsoron kana cikinsu ba ka shakka kana cikinsu kowa zai iya makanshi wannan adalcin fa jama'a wannan al'amari a fili yake kowa ya zonar da kanshi. a matsayinka na mai hankali a matsayinka na baligi kar ka zama sakarai wani ya rika maka tunani mun gano wannan da kyau ko qur'ani yace duk wanda ya je lahira fa zai shiga wuta sai Allah ya gwaba mashi alamnu nu amiruka shin ba marayar da kai ba ma yatazakkaru minhu man zakkar gwargwadon adadin wanda ya kamata ya tunani ya tunani ya yi ba mu raya ka gwargwadon wannan ba kuma waja a kumin nazir mai gargadi ya zo maka shekarun da Allah ya baka na balaga da hankali da tunani da hangen nesa bai ishe ka wannan ba mutane kuna ɓata ma kanku lokaci akan kan me waɗannan nasoshin ba ku imani da su ba ne duk wanda ya saya da wannan ɗabi'an ya ritaya yanzu yanzu ya tuban ma Allah wallahi in ka ce sai wani lokaci ko sai kai shawara da wani ko wannan alaman ka ya dan wuta ne bai halatta musulmi ya jinkirta tuba ba bai halatta ya ce hatta ya hadiniyar lahu ba fa hu min alamati shiqa wal khizlan wa tamsil basira ka gane abin da kake ba daidai bane ka bari kawai shi sa duk wanda ya san yana zama a inda ake zagin mutanen kirke daina zama in ka san wani abokinka in ya zo wajenka sai maka hiran banza wallahi ka tsinke wannan igiyan abotar ko makaranta ce ka san in ka je ka zauna malami in ya zauna zagin mutane yake ai gulman wani ai kaza ai kaza Allah ka dauke kafanka kun ba haka ba billahi alazim sai ka sha mamaki da annabi ya ta siffanta khawarij me yace yace in kaga sallan sai ka rena naka in kaga kaza na sai ka rena naka karatun alqur'ani rumi rumi ya ce amma bai wuce makoshinsu ya ce suna barin musulunci kamar yadda an harba kibiya take fita a guje haka suke barin addinin musulunci amma da siffan musulunci kuma haka annabi sanda sahabbai suka ce waɗannan munafukai a bisa a karkashe su annabi ya ce ku bar su saboda ba wanda zai iya rabe su da mu za a ce kuma inna muhammadan kana yaqtulu ashabahu Muhammadu ya kasance kuma gashi na kashe mutanen shi saboda ba za a gane ba ƙaumin min jildatina wa yukallimuna bi alsinatina Allah ya kiyaye yanzu duk waɗannan wanda kike gani ana cewa manya shugabanni jagorori wa wa wa wa duk ba su bane ƙaumin min jildatina riga irin naka tufafi irin naka magana irin naka addini irin naka komi irin naka yana wakiltanka yana wakiltanka in yaje ya mune ahlu suna ya kaza ya ya me yake amfana game da shi kuma ka je ka samu mafi aksarin mutane haka suke mata sun ɗabi'antu da ɗabi'a maza dattawa matasa yara ƙanana kowa ɗauki wannan ɗabi'a ta nufaka da wani dalili ba za a bari ba jama'a sai ka je ka shiga wuta Allah ce alammi atikum naziyar. mai gargadi bai zo maka bane bai zo maka ba me amfanin rayuwar da Allah ya raya ka ciki me amfanin hankalin da Allah ya baka wannan maganan na huzaifa duk wanda bai amfani da ita a yau ba wallahi sai yana dama a gobe kuma duk wanda ya sa ka a cikin matsalan nan ko mahaifinka ko mahaifiyarka ko matanka ko kai kanka ballantana aboki abin banza kai kokari ka cire kanka wallahi tallahi Allah ya halice ka ne don ka bauta mai shi kaɗai. in baka fahimci wannan ba to wallahi ni dai ba ruwana Allah ka shaida na faɗa musu mala ya ce haidarul fasik mujrimun ya ce ga wani haidar fasiki mutumin banza jama'a in ɓannan mutum ya ɓanna ba laifi ba ne a zuwa faɗi sunan shi haidar ya ce fasikun mujrimun adda'irul khabis ya ce ɗan kulob ɗan tasha mutumin banza mutum ne wanda yake zama a baitu di'ara gidan karuwai gidan mashaya gidan kaza fasikin barka ji maganin da yake faɗi wanda a yau a duniya waɗannan su ne manya ya ce huz kullu kalimatun loga ya ce duk wasu maganganun da yake takama da su yake su loga wani ayaniya wa fatin loga da abubuwan da suke ‘yan rakiya ga loga wani malami ne shi allagawi ne kun gano wannan da kyau ko su ‘yan loga ne sai amfani da waɗannan kalmomi yana cin mutuncin islam yana cin mutuncin kaza yana cin mutuncin kaza za mu magana kan lugha din nan sosai a wani lokaci na gaba domin ya daga cikin da'abul mubtadi'a da suke bi suke saukar da al'umma daga kan tarba na sunna da makirci iri-iri wanda za ka zo a tattauna yan fi jarida wannan haidar ɗin fajiri fasiki yana bayyana a cikin jarida wa mujalla ana sa a cikin mujalla ƙazwatun najasa wanda yake ƙazaratun najasa jaridu na ƙazanta jaridu na najasa jaridun banza tsinannu suna sa wannan tsinannan fajiri fasiki ta hazifu ala watar di'ara wanda kullum za ka same shi yana zama a gidan club ne ana zama ana molo ana garaya ana shakatawa da shi ala annahul mubaddi'un wai za ka ji ana ce mu baddi'ul ulhaidar. wane wayayye ne ‘yan kawo ci gaba masu nazarin abubuwan da ke kaiwa da komowa su ne waɗanda suke da philosophy waɗanda suke mafakiru ne waɗanda suke analysis ɗin abubuwa wayayyen zamani ko mun gano wannan da ke ko su ne waɗanda ake ji da su kai wani akwai hikima wai wai wai ai wani ƙwararre ne a zamanin nan haka za ka ji an ce ƙwararre masu tsokaci masu magana kan kaza kan kaza haidarun bade mala ce haidar mubaddi'un yanzu haidar ne irin waɗannan la'anannin su ne za a rika cewa wai wayayyu waɗannan ne za a ce masu fikira waɗannan ne masu tsokaci waɗannan ne masu kaza allazi yasiful qur'an bi annahu khura wanda yake siffanta alqur'an da cewa hayaniya wa bi annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zairu nisa kuma yake sifmata manzon Allah makwaɗacin mata wa yasifu rabbul izzati bi annahu fannan kuma yake siffanta Allah madaukin sarki da cewa mawaki ne fashil mubaddi'un wannan tsinannan ne za a ce mashi mubaddi shay'un garibun wannan abun mamaki ne ha za mubaddi wai wannan ne ake yabo a cikin gari murtaddul khabis mardanci mutumin banza irin haidar ya subbu rabbul izza wanda yake zagin Allah azzatul ilahi asbaha mubaddi'an wannan shine zai zama abin yabo abin jinjinawa abin ɗaukakawa abin faɗin alheri a bakin ko mafi yawanci wanda zaka sun zo suna yaban arna suna yaban fasikai suna kara fajirai wallahi zaka same su munafukai ne mutum ya bayyana da munafinci ya bayyana da kafirci ya bayyana da zalunci ko ku zo kuna bayan shi kuna goyon bayan shi kuna tarba mashi lillahi zai hukuncin kuɗa wannan haidar ɗin gaje misira in kana kallon makala ɗin shi da maganganun da yake faɗi a intanet za ka sha mamaki ɗazu nake saurara a voa a labaransu wai amnesty tana maganan wani la'ananne a saudiya shi ma ya zagi Allah ya zagi manzan Allah ya ci mutuncin addinin musulunci yana yaban arna sai aka kama shi aka ɗaure shi ana mai shari'a wai suna cewa ai maza a sake shi wai mutum ne mai bayyana ra'ayi mutum ne mai tsokaci mutum ne almafakir? kun gano wannan da kyau ko wai dan menene za a hukunta shi su ma saudiyan da laifin su irin wannan arna ai ba a jiran su kwana uku za a ce tuba in bai tuba ba kawai ya ji ana ce mashi man rabbuka mala ya ce lima la wa nahnu fi zaman al-ibda fil kufri mala ya ce to ya wannan abun ba zai faru ba bayan muna zamanin da ake kwalliya da kafirci zamanin da wai kafirci shine abin gari munafinci shine abin ado shi za ka yi a ce wai ka iya ka iya magana kana da hazaƙa da zalaka war ridda zamani da ridda ke kwalliya da shi saral murtaddul khabis wai mardanci mugu wai wannan ne za a ce mishi mubaddi'an ya zo da abin sha'awa ya zo da abin burgewa ya zo da abin mamaki abin ɗaukaka wasarar da'iya su ko malamai masu da'awa sai suka zama muttahidan sun zama mutanen da su ne abin farautan jama'a, muttahiman abin tuhuma ya takallamu fihi wanda duk inda ka je ka zauna malam wane bai iya ba ya zagi wane ya ci mutuncin wane ya mawa na habaici ya ce ma kaza da wane yake fada da wane ya ce ma kaza kullum magana masu da'awa ne amma waɗannan tsinannin ba ma ana magana ana naka da abin da suke yi yanzu duk waɗannan da ke fina-finai suna ɓata tarbiyya ba fa a maganansu duk waɗannan masu waƙe-waƙe suna tsauratar da mutane daga karatun alkur'ani wa minan nasi man yashtari lahawal hadithi li yudilla an sabilillah ba ma magana kansu duk waɗannan ma sara da suka da kwace da fyaɗe da kaza duk fa ba a magana kansu amma malam wane shine ajandan taro shine abin tattaunawa har an waye gari in ba labarin shi aka ɗauko da ƙage da zagi da cin mutunci ba ma wannan majalisin tattaunawan ko sha'awa ma bai bayarwa shi da ya ce malamai sun zama abin farautar mutane abin tuhuma su ake magana a kansu wa tujrahu suratahu kullum ana ƙoƙarin jarranta jarhanta suransu ai makaryaci ne ai maciyin amana ne macuci ne ya cuci kaza kuma fa duk ƙarya ne duk ne faɗin magana da za ka ce zo mu je gaban shi mu je ka maimaita ba zai yi ba ko kuma sanda yake faɗin magana ce ɗan tsaya bari a kira shi zai tashi gudu ko kuma a ce to kai in aka zo ana gaya maka irin waɗannan maganganun da aka ce ya faɗa kira shi ya zo ko ba zai yadda ba sai ka su gano wai me mutane suke so ne wai kuma wai a ja baki a yi shiru a kansu sunan rabbul izzatu wal jalal wannan ba zai yiwu ba dole a fallasa dole a bayyana dole a haskaka mutane addini don su rayu amma wannan nifakan ko ta yi yawa wallahi za a je lahira kuma za a sha mamaki zai fadi ya faɗi maganin shekara to ƙauna da yanzu yake cewa mala ya ce wayan tahib kuma ana ƙoƙarin zubar mai da mutunci a keta alfarman malami a keta alfarman mai da'awa kullum wannan ba shi ne ɗabi'an mutane ba wannan tsakaninku da Allah ba shi ba ne mala ya ce wannan ɗabi'an munafukai ne lakin ala ayi halin kama zakart mala ya ce sai dai a kowane yanayi dai kama zakart kama yadda na ambata libada na, ga wasu daga cikin ‘yan uwanmu minad du'ati masu da'awa na ambata masa haza wannan bayanin huwa manhajin du'at wa du'a hazi huwa manhajin da'awa wa du'a wannan shine manhajin ita da'awar da ko masu da'awar kullun da'awan ba haka ake ba ba iya ba ma ai ga yanda take ai ga kaza wannan ɗabi'an munafikai ne ina fatan mun gano wannan da kyau kazami sai ya zo ya bude baki ya ce ba ku iya da'awa ba wa ba kuma sai inda da'awan take ba wai shine ya sani mun gano wannan da kyau ku wallahi da'abul munafiqin mala yace masu da'awa ku kwantar da hankalinku wannan shine al'adan da'awar da ko masu da'awa wa haza huwa tariqul anbiya wannan kuma ita ce hanyar annabawa ituni binabiyin ya ce in kun so ku kawo wani annabin da lam yubtala min awwali adam ila muhammadin salawatullahi alaihim ajma'in tun daga adam har zuwa ga annabin ƙarshe wane ne bai karo da makiya ba mun gano wannan da kyau ko mawaƙi ya ce annabi ya karo da abokan gaba ya ce bare kai shi sa kowa ya tsaya kalli wannan kar ka zama daga ciki don yau idan wani mai da'awa Allah ya tsaye da shi a yankinku ka zaburo faɗa da shi ko wannan ke nuna in annabi ya dama za ka yi faɗa da shi in a zamanin annabi kake za ka yi faɗa da shi in da annabi isa zai sauka yanzu kana daga cikin tawagan masu faɗa da shi a kan me me ya tare maka sana'an ɗaya ne kai kana sana'an abin da za ka ci ka sha ne ka sira ka rayu shi kuma yana sana'a abin da zai rayar da al'umma ne yana ta sunna bai ne dai al'umma sana'an ku ne amma sai ka ji ya tsare ma gaba ya dame ka ya ƙuntace ka kai dai ba haka kake so ba Allah kai munafiki ne ba wata wata jama'a irin wannan lakcan fana taɓa yi kusan shekara goma da ya gabata an gayyaci wani malami a Kaduna ya zo nan MSS a masallacinsu zai masa jawabi akan munafukai da munafinci da da yanzu ni kuma aka gayyace ni a matsayin mai ta'aliki muka zo muka zauna ya kwashe awa uku ga 'yan jaridu hadda na NTA suna ɗauka gaba ɗaya sai a ɗifa ta ɗauki malamin nan ya ta ba da labarin abin da ke faruwa a lokacin tekun fasha yaƙin nan na Saddam ake ta bayani ya ta bayani har lokaci ya ƙure MSS suka rubuta mai alagafata an ce ne ba kai magana akan munafinci da munafakai na da da na yanzu ya ce ai da masu yake magana akan su aka gama da ban niyyar magana ba amma dai sai naga kai ya kamata in magana dan me sauraron topic din da abin da aka ce an yi magana akai zai dauka ba mu da kan gado sai na miƙe sai na faɗi siffofin munafukai na kafa hujja da awai da hadisi jama'a suka ji daɗi suka yi kabbara sai mss suka rubuto man takarda cewa suna son sati biyu bayan wannan don allah in zo gabatar masu da wannan maudu'in sai ci a su kara man sati biyu saboda ba zai yi in yi abin a gurguje ba ina son lacca ne ta zama tsararriya kuma da rarriya na zo na tsaro na zo muka yi akalla mun yi kasar hudu bayan da muka gama muka tashi kawai sai aka shigo unguwa aka ce ai yana yi ne da wani da wani da wani aka lissafo mutane wanda ni ban san munafukai ba ne, sai da wannan ya zayyano su ni dai na faɗi siffofin munafukai na da da na yanzu amma wallahi azim ni ba zan iya nuna mutum ɗayan ce mai yana da wannan siffan ba ni a karatu na gani Kur'ani da hadisi na biya sai aka ce wai ina yi ne da lamba 1 da lamba 2 da lamba 3 har ma da lamba 4 ina fatan mun gano wannan da kyau aka ce duk waɗannan masu lambobi wai duk da su nake na ce Allah sarki mai magana ma ya sa shi ne lamba 5 saboda kaga munafiki ya iya gane munafiki shi ma menene munafiki ne al'arwahu junudun ha kawai malam al'umma suna zaune lafiya shikenan sai aka ce ai mai shago dama matsalan shi kenan zagin manya na ca to munafiki ya taba koko sai dai irin abun da suka faɗe la yakhrujannal a'azzu min hal azal mu manya mu kaza mu kaza za mu je mu fitar da kaskantattu ai ba su karatun boko ba ai ba su kware ba ai ba su kaza ba ai ba su kaza ba me alakan boko da qur'ani me alakan boko da hadisi ina ba don mun gano wannan da kyau hadisi ne ce siffa kaza ta munafinci ne kai kuma kana da shi kuma boko ba zai wanke maka ba kuma bokan mai ka tsina na ba spill over ba ne <laughs> Jam'a mun gano wannan da kyau ko mutum ya zuwa yana ta a akan abin da ba shi kenan ba in wannan da da'awar ne ta dame ka ko ka je kai bokon kuma ka shigo dagar ka je ka yi har yanzu ana neman mutane a cikin wannan harkar amma dan menene za ku bi duk ku bata al'amari tun daga lokacin aka kulla gaba tsakaninmu da wasu ba mu ci ba ba mu sha ba ba mu taka masu ba ba mu baran masu ba wai an ce lacca a kan suke tambaya in sun tabbata suna da wannan ɗabi'o don Allah me ya kamata su yi a wai shi kenan wasu ya zama abin bala'i wai in koma in yi jawabi in ce wai ai ba su ba ni ci a'a shi ƙur'ani ɓangare biyu ne in ka buɗe sai ga sotul muminuna in kai mumini ne ko an ce kai munafiki ne ba za ka damu dan ga sufofinku mun gano wannan da kyau ko sannan ka ƙara gaba kuma sai ka ci karo da suratul munafiquna ko da an ce kai mumini ne ba za ka yadda ba domin ga siffan ku can shi yasa qur'ani ya ce me ya hasabuna kulla sayhatin alaihim humul adu hum. qatalahumullah anna yufakun kuma qur'ani haka al'adan shi yake kana bude sai ga suratul anbiya'i kana karawa gaba sai ga suratul kafiruna sai hana kowa yi jama'a mun gano wannan da kyau ko yanzu wannan katun ma za a ce kila da wani yake in ma ya ce da shi yake da shi yake yi <laughs> jama'a da kowa ma yake yi riga ne ba a yi wuya ba duk wanda ya siya ku tsaga mai mu abin da muke so ko kowa ya tuba duk wanda yake ɗabi'a finci ya tuba ya zo mu haɗu zukatanmu magana ɗisunmu su so juna mu rungo wa juna mu ba juna uzuri uzuri mu zama ibadullahi ikhwana haka muke so mi iti sami bi hablillahi jami'una dukan mu riko da igiyan Allah kan mu rarraba amma ka koma kana kin dan uwanka musulmi bai ma san da kai ba mun gano wannan da ke na rantse da Allah ba zan taba kinka baka sani ba don ni ba zan maka yana azaba ba Allah ya sa mu dace Allah ka shiryar da mu ka shiryar da digadiganmu ka shiryar da yan uwanmu duk wanda yake ɗabi'an nan ya Allah ka taimake shi ya bari Allah ka shiryar da shi Allah ka dawo da shi mu kuma kar Allah ka kawo mana ɗabi'an munafinci Allah kar ka ba mu daman cin mutuncin ƴan uwanmu musulmi kar ka ba mu daman yi ma ƴan uwan musulmi gadan zare da yi masu abin da ba su ci ba ba su sha ba mu yarfa masu Allah ka raba mu daga bala'i na ƙin ɗan uwa musulmi a zuciyarmu Allah ya sa mu dace Mala ya ce, Lam yaba na nabiyan wahidan min anbiya wa rusul, Mala ya ce, Allah bai taba aiko wani annabi daga cikin annabawa ba, ko manzo daga cikin manzanni, illa wa ƙada ta'arrada liliftila, face sai Allah ya bijiran mai da jarrabawa, ta tannu a bi hamlihil jibalin rawasi, wanda manya-manyan duwatsu an ɗaura masa ba za su iya ɗauka ba. Wala duk annabawa sai da suka fuskanci wannan, duk wani mai da'awa ya shirya ma wannan. kana zaune kawai zai sai maka kage haza huwa manhajud da'awa wa du'a mala ce wannan shine hanya na masu da'awa da kuma hanyar da'awar haka take cike take da irin waɗannan ƙayoyi da waɗannan matsalolin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sayyidul anbiya mala ya ce annabin mu shugaban mu jagoran mu abin ƙaunanmu mu Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi shine fa shugaban annabawa wa ashraful anbiya shi fi annabawa daraja ɗaukaka baki ɗaya. wa khairul ya fi annabawa alkhairi da matsayi baki ɗayansu. It ittuhima bil junun sai da matsiyatan zamanin shi suka tuhumce shi da hauka wa suka ce mashi masihirci wa nisa suka ce mashi mayan mata wato hima bil aka jarabce shi da bokanci wato hima aka tumce shi da waka mun gano wannan da kyau ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda ya fi kowa hankali da tunani da hangen nesa wai shi ake tuhuma da irin waɗannan maganganun banzan jama'ar annabi lokaci ya ƙure sa mana alama daga inda ya ce lam ya na biyan wahidan in mun zo sai mu ƙara bayani ƙara sharhi ƙarin haske don al'umma su fahimci addininsu su bauta ma Allah kamar yadda Allah madaukin sarki yake so wasu wa Allahumma biyam daga shaɗu Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik assalamu alaikum